ku danna subscribe kana kuma kula da ƙararrawa domin kan ta shirye-shiryen tashar Hausa Fulani TV a koda yaushe. Barka da zuwa tashar Hausa Fulani TV. Fitacce mai barkwanci na wanda yake gwagwar maganganun shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya Obin da MC Tagwaye Simon yari yar Maryam Weiss mai bayarwa shugaban ƙasar shawara kan shirin da rayuwar jama'a. MC Tagwaye wanda ɗan ƙabilar Ibo ne ya auri hawa na Asabar kamar yadda ya wallafa a sa na Instagram. Ga mutanen da suke tambaya mun yi aure cikin farin ciki yau godiya in ji obin da MC tagwaye Simon. Ita ma Maryam Wasu ta tabbatar da auren a shafin ta na Instagram ta wallafa hotunan ɗaurin auren. Ya ta wata ya aure yau kuma na samu sabon da MC tagwaye in ji ta. Ta yi kira ga abokan ciki ga sauran al'umma sun yi wa sabbin ma'auratan addu'ar zaman lafiya da kariya daga Ubangiji. MC tagwaye ya share ne sakamakon kwaikwayo maganganun shugaba Muhammadu Buhari da yake magana tamkar shugaban ƙasar.